والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu haduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da sha uku ga watan Ramadan a wannan shekara dubu da ɗari hudu ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka Madina wanda ne sha uku na ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya je idan ba zan ta ba mun tsaya karshen suratul munafiqun yau kuma za mu tashi farkon suratul tagabun akwai tambaya guda biyu mai tambaya na farko yana maganar cewa jiya ta yi mana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mubahala da yahudu ya nemi cewa inda gaske ne cewa su waliyan Allah ne su nemi mutuwa ko ba su yi ba kuma an nemi mubahala da nasara suka ki cikin ayar suratu al imran faman da fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ila tambara ne ita ce ya halatta irin yadda manzon Allah ya mubahala da su yanzu mu mubahala mu da ahlul kitab in mun yi jayayya mu da su ko kuma ahli sunna su yi mubahala da yan bid'a idan mun yi jayayya mu da su mubahala amma mun tattauna sai da da wanda yake kan na nasaranci ka gabatar da dalilan da ya kamata a ce ya gamsu ya ki yarda da su an fahimta ko ha kuma dan bid'a shi ma in ya yarda an sannan tambaya ta biyo wani yake cewa karin bayani dangane da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa idan mutum ya je wani da kalmar kafirce masa ya kafir to za ta je kan wancan idan ba ta samu wurin zama ba za ta dawo kan wanda ya faɗe ta wannan hadisi ne ingantacce manzon Allah ya faɗa hadisi ne ruwayar muslim dukkan wanda yake da wani kafiri ɗayan biyu ne ko ya zama kafirin tabbatacce ko ya zanto bai kafarta ba idan ya tabbata kafiri ne ta kalma ta samu wurin zama idan bai tabbata kafiri bane ba kalma sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wato shi abinda hadisin ke nuna wa ta tsantsan wajen yanke hukuncin kafircin mutum domin dukkan mutumin da musuluncin sa ya tabbata ta fuskar yaqini to ba a cire shi daga musulunci sai ta fuskar yaqini ma'ana kar mutum dukkan wani laifi da mutum zai yi ko wani zunubi ko wata kabira min al-kaba'ir yartakibuha sai ka dauka cewa ya kafirta da kafirta ta iya ko mutum ya aikin kafirci ba ya isa masa da hujja ba kuma ka kafirta amma ta iya wa mutum ya yi aikin kafirci an isar masa da hujja ya gidi ta asalin kafirci ta hau kansa babu wani wata don idan muka ce kalmar kafirci ba za ta hau kan mutum ba babu ridda da malamai suka cikin fiki ba da amfani ke a ce tunda akwai babu ridda akwai kuma neman a neman wanda suka ridda su ba imamu bukhari ya yi yayi kitabat istitabatul murtaddin neman waɗanda suka ridda a ce su ba in sun ki ayyuka musu hukunci a ce wannan ya nuna cewa kafirci na iya hakan mutum amma kawai abin da ake bukata mutum ya yi takatun ba dukan bid'a bace ba dukan aiki bane ba dukan wani kafirci bane da mutum zai yi a ɗauka cewa ya kafirta dan kila yi bisa da kuskure yi bisa da karancin ilimi yi bisa ga wani dalili akwai dai mawani da haka sai suka ce labudda an ta an ta tawaffara shurut wa tantafil al mawani kafin ka tabbatar da kafircin mutum Allah gane da mu za mu shiga suratul tajabun wanda ita ce sura ta 64 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma sura ce madaniya tana kunshe da ayoyi 18 muna roƙon ubangiji ta ala ya ba ni ikon fahimtar daidai da fadan da fadar daidai da kuma aikata daidai mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بعد بسم الله أبنجد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ga Allah ne halittun da ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa suke yin tasbihi wato suke tsarkake shi daga dukkan wata nakasa ko tawaya suke siffanta shi da dukkan siffa ta kamala lahul mulku wa lahul hamd gare shi dukkanin mulki yake sannan gare shi ne dukkan godiya take tabbata ba wanda yake cancantar yabo da godiya sama da Allah sannan babu mai mulki wanda yake daidai da irin mulkin Allah kaga anan gurin lahul mulk da kuma lahul hamd asalin jumlar shine al mulku lahu wal hamdu lahu domin la na nan wanda yake na abin nan al jar wal majrur qa'ida wato muta'alliqul khabar ne al hamdu shine mubtada kago khabar ko muta'alliqul khabar kama ta yi zanto daga karshen jumla to amma da qa'ida ta balaga suka ce taqdimu ma haqquhu ta'thir yufidu al idan aka gabatar da abin da a ƙarshe kamata ya zo to wannan abin na bayar da wata ma'ana sabuwa inda mun ce almulku lahu wal amdu lahu muna nufin mulki nashi ne yabo da godiya ma nashi ne wannan baya ana wani ya samu mulki makamancin nashi wannan baya ana a wa wani irin godiyarsa to amma da muka ce lahul mulku muka ce kuma lahul hamdu ya nuna mulki irin nashi babu godiyar ma irin tashi ba wanda yake cancanta a masa ita kamar yadda mun ce ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana da bambancin ma'ana da mutum na'budu iyyaka wa nasta'inu bika ko wa nasta'inu iyyaka ina fata an fahimta domin takaddimu ma haqqu at-ta'khir yufidu haqqan ubangiji yake lahul mulku gare shi ne dukkan mulki yake wala bal hamdu dukkan godiya da yabo shi ne yake cancanta wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai huwa allazi khalaqakum shi ubangiji shine wanda ya halitte ku ko halittu fa minkum kafirun daga cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'min akwai kuma mummuni haka ya ta fuskar irada kauniya duk da cewa bai so kafircin kafiri ba ta fuskar irada shar'iyya wato irin yadda ya tsara irin yadda ya kaddaro wa duniya ta zama mutane su zama iri biyu mummunai da kafirai amma ta fuskar shari'a ubangiji ta'ala bai yarda da kafirci ba bai kuma yarda da ayyukan ba baya umarni da su inna allaha la ya'muru bil fahsha wa la yarda li ibadihi al kufra an gane ko wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن أحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور خلق السماوات والأرض بالحق وبين يا أهل السماء يا بالحق بآدم ko ka ce da gaskiya ko ka ce domin hikima domin shi alhaq din yana ɗaukar ma'anar adalci sanya kowane irin abu inda ya dace sama ta ɗaya gurbin ta nan ya dace da ita kamar ta biyu ma haka inda aka sa ta nan ne ya dace da ita haka ta uku haka ta hudu har zuwa ta bakwai da za a canza tsarin ta ɗaya ta dawo gurbin ta biyu ta biyu ta dawo gurbin inda ta biyar take da sai a samu rashin tsari a sama dan yayi ne bisa ga adalci bisa ga dacewar kowace sama inda aka dora ta haka bisa ga dacewar kowane duwatsu na duniya a inda aka dora su haka bisa ga dacewar kowane yanayin kasa inda aka ajiye shi shine bil haqqi kenan ta hanyar adalci ko ku ce bil hikmati wato ta hanyar hikima domin a cikin halittar sama da kasa din akwai hikimomi masu tarin yawa wa sawwarakum fa hakana suwarakum ubangiji shi ya suran da halittar ku kuma ya kyautata ku allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin kowane irin abu ubangiji ya kyautata halittarka haka kai ma dan adam Allah ya kyautata halittarka yace da kai ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkaka ubangiji shi ya kyautata ya shirya ka ya daidaita halittarka bisa ga tsari mai kyau sama da da yawa daga cikin halittu nasa shine wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi masir kuma yazo gare ku ne makomataki ya'lamu ma fi samawati wal ardi shine yake sanin abin da ke cikin sammai yake sanin abin da ke cikin kasai gaba daya wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kuma ubangiji yana da masaniyar me kuke sirrantawa a cikin zukatanku sannan me kuke bayyanawa da haka ya kamata yadda kuke bayyana alkhairi da baka to a samu zukatanku ma sun kunshi alkhairi domin idan ya zanto ba tarayya da juna tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke kullewa to sai zanto mutum bai samu kamala ta sifar imani da ake bukata ba wallahu alimun bi zati sudur ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da ke cikin kirazan mutane alam ya'tikum nad'u alladhina kafaru min qabl fazaqu wa bala amrihim wa lahum 'adabun alim ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا في اللابار لقن بسيط كافرت بيزو بريكو با إذا أنت النبأ شيني الخبر ده النبأ ده الخبر بالدين ko da ke waɗansu malamai a lokacin larabci sukan bambance sukan ce akan ce alkhabar ga magarin labari kowane iri mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi babba ko ƙarami mai muhimmanci ko rashin sa amma idan an ce annaba baya zama annaba sai ya rubuto labarin da yake da babban sha'ani labarin da yake mai matukar muhimmanci wato wanda yake ya kunshi abin da zai amfani mutum a duniyarsa da lahirarsa ko duka biyun ko ɗaya daga ciki to shine ake kira annaba'u alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min kablu kin labarin waɗanda suka kafirta cikin ku bai riga ya zo muku ba fa za su wa bal al'amarin sun ɗanɗane ukubar al'amarin su ko azabar kafircin su da saban su walahum azabun alim bugu da kali a lahira suna da azaba mai radadi zalika wannan azaba da aka hada musu ga ta duniya ga ta lahira bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat saboda manzannin sun kasance suna zo musu bil bayyinat da dalilai ko hujjoji ko mu'jizoji fa qalu amma sai suka rinka cewa abasharun yahdunana shin yanzu yan adam ne za su kimsar da mu su shirye da mu dan me ba za a turo mana mala'ika ba sai a tashi turo manzo sai a turo mutum haka suka rinka cewa manzannin su in antum illa basharun mithluna ko din nan ba kowa bane fate manzanni irin mu fate mutane irin mu dan me kuma za a turo ku kasanto abin nan dan me ma'ana suna ganin cewa sun fi karfin a turo musu dan adam fa kafaru saboda haka sai suka kafirci wa tawallaw suka ja da baya suka kawar da kai dangane da abin da ake kiransu a kai na imani Wa wastaghna Allahu Allah ko sai wadata gaban su ba shi ba su dan ba su Allah da komai ba sakamakon kafircewa su kamar da da'ar masu da'a ba ta karar Allah wani abu haka saban mai sako ba ya ragewa Allah abin da ke wurin sa da karfin mulki wallahu ganiyyun hamid ubangiji shine ganiyyu mawadaki al-ghinal mutlaq wadata ta kowace fuska kowane irin abu yana da bukatar Allah Allah ko baya bukatar kowa ko komai yud'in wala yud'am la ta'khudhuhu sunatun wala nawm shi ke cewa ba a ciyar da shi gingidi ko bacci baya kama shi domin wanda ke bukatuwa za ga gingidi ko bacci shine wanda zai iya yiwa ya gaji sai ya samu gingidi ko baki dan ya samu hutu ubangiji ta ala ko baya gajiya an fahimta ko hamid sannan shi Allah shine abin yabo wanda yake halittun sama da na kasa shi suke yabo زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي تعملون خبير زعم الذين كفروا لفظ الزعم هو الزعم yana zuwa da ma'anar zato kafirai sun yi zaton Allah yi ba a ba za a tashe su ba sannan yana zuwa da ma'anar wato ainihin alƙawlu magana za'ama fulan ai kala fulan an fahimta ko ai kama sai ma'anar ko ka ce kafirai sun ce Allah yi ba su ba za a taba tashin su ba ko ka ce kafirai sun yi da san Allah yi ba su ba za a taba tashin su ba kun ya Allah ce ka ce bala ba haka bane lalle za a tashe su wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'atunna wallahi sai an tashe su thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka aikata wannan shine wuri na uku daga cikin wurare da ubangiji ta ala ya ce da manzon Allah ya yi rantsuwa dangane da yiwuwar tashin kiyama ka rantse musu da Allah cewa kiyama za ta tafi wuri na farko cikin suratul yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq ina rantsuwa da Allah kiyama gaskace wa ma antum bimujizin wuri na biyu cikin suratul saba wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum adul ghaib ina rantsuwa da ubangiji na sai kiyama ta zo muku wuri na uku shine nan gurin قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ina rantsuwa da ubangiji sai kiyama ta zo muku kuma za a ba ku labarin irin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah hakan a wurin Allah abu ne mai sauki ba abu ne mai wahala ba fa aminu billahi wa rasulihi da haka ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sallallahu alaihi wa sallam wan nuril ladhi anzalna ku yi imani da hasken da muka saukar saukakken haske shine alqur'ani mai girma ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu da suke son su bude da su ai shi da alqur'ani dan Allah ya wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal khawfihi la'allakum fihi ay suna son bil lagawi ana karanta su suna lagawi wal khawfihi la'allakum فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قرآن حسكين ديكي كوني كون إلى دهو دهو نجاهلتي دهو نشركة دهو نبدأ دهو نأيكا ساقو دهو قرآن نالوه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وبنجي زي باكو لابارن أبنك وكفن سكنا إكتاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم إن الظرف لي abin da ya yi aiki a cikin cikinsa malaman sun yi saɓani wadan suka ce la latunabba'unna ay thumma latunabba'unna bima amiltum yawma yajma'ukum liyawmil jam'i lalle za a ba ku labarin abinda da kuka aikata ranan da Allah zai tara ku a yini na taron jama'a wato kinan tunabba'unna shine yayi aiki game da shi waɗansu malaman suka ce ana kaddara masa fi'ilin sa ne ai uzkur yawma yajma'ukum tuna mutu ranan da Allah zai tara ku ko mutane li yawmil jam'i ga ranan taro ita ce ranan tashin kiyama babu wani taro da yake taron kiyama ranan da za a tara na farko da na ƙarshe Allah ce zalika yawmut tagabun wannan ita ce ranan da ake kira yawmut tagabun Abdullahi da Adam ce at-tagabun ismun min asma'il qiyama shi lafazin at-tagabun suna ne daga cikin sunayen ranan tashin kiyama to shi lafazin at-taghabun daga al-ghabn ne idan an ce al-ghabn a larabcin shine an-nafs ko al-aibu tawaya ko kuma aibu idan an ce hadhihi al-haja wato wannan بكاتا ko an ce hadhihi sil'a maghbuna wannan haja da za a sayar a kasuwa mai aibi ita ce maghbuna to al-ghabn ala rabbi an-nafs tawaya ko al-aib wato aibin kenan to amma a babin kasuwanci idan an ce an yi wa wani gabunu fulan gabana fulan ma'ana wani yawa ne gabanu in ma ya sayar masa da haja da kuɗin da ba nasa ba abinda ake sayarwa naira ɗari bakwai sai mutum ya sayar maka shi naira dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu ɗaya da ɗari uku to ya nufa gabanu kenan ina fata an fahimta to shi na ake cewa dukan hanci kenan ko wato wani ya buga wa wani wani ya buga wa wani ko wani ya buga hancin wani to ita ce yau gaban ranar tashin kiyama ranar za a dake hancin kafiri menene duka hancin da aka yi musu a nan duniya sun kafirce sun gudure sai Allah ya ba su lafiya ya ba su cikin arziki ya ba su karfin soja ya ba su karfin siyasa abin da suka dama suke yi sai suka dauka kenan duk wanda suka ci zali sai riga sun ci zalinsa sai an je san sai suka shirme ne istirahu dalalata bil huda ashe shari'a suka bayar sai suka dauki kasa kaga an yi musu gabanu kamar kai ka bayar da kuɗi naira dubu sai a baka hajar da baka kai dubu din ba ta ɗari biyar ko ta ɗari hudu da hamsin kaga an yi maka gabanu to haka fafare a nan an ba su lafiya an ba su arziki an ba su kaza a sai duk an ba su wannan ne a madadin aljanna gobe kiyama gobe kawai sai wuta za su shiga ba ya zama yawan tagabulu ba wannan shine cikakken tagabulu ina fata an fahimta yau mai yajma'ukum li mai jam'i ranan da Allah zai fara ku a mun taro zalika yawmut tagabun wannan shine yini da za a yi wa kafirai kamunga hausa kenan kada suke cewa kamunga an mata dukan hanci kenan wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan dukkan wanda ya imani da Allah kuma ya aikata aiki na gari yukaffir anhu sayyi'atihi to Allah zai kankare masa kurakuransa wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da aljanna wadda kuramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha abada za su dawwama a cikin ta har abada wato lafazin man lafazin sa haka daya dayan ta ta lafazi mufradi ne amma ta ma'ana yana zuwa da ma'anar jam'i ba haka aka ce wa man yu'min ba ce yu'minu ba billahi wa ya'mal ba ce wa ya'malu ba yukaffiru anhu ba ce anhum ba sayyi'atihi wa yudkhiluhu ba ce yudkhiluhum ba amma da aka wajen hal din ta ka ce tajri min tahta lana khalidina fiha amma da ce khalidan fiha ina fata an fahimta a ce duk cikin waɗansan af'al din da waɗansan zama'ir da suka gabata an yi mura'atul lafzin ne al-lafzu mufrad فعاد الضمير إليه مفرد da aka zo wajen hal aka ce khalidina fiha jaa jaa ala sifatil jam'i wa zalika li annahu ma'anahu ma'anal jam' ma'anarsa ma'anar jam'i da haka duk abin da yake daukan ma'ana lafazinsa mufradi ne ma'anarsa jam'i ne kamar man ko ire su in ka tashi ka ambace su sai kuma za ka kawo damiri in ka dama ka kawo damir din gubra in ka dama ka kawo damir din jam'i duk wanda kai yayi Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minina wa minan nasi man aka ce ka man ta ka ce tsoro ba sai da yaquluna amanna billahi wa bil yawmil akhir amma sai aka ce wa ma hum ba ce ba wa ma huwa da sai a ce wa ma huwa bi mu'minin amma sai aka ce wa ma hum bi mu'minina mura'atan li janibi al-lafzi aw mura'atan li janibi al-ma'na al-lafzi aw al-ma'na khalidun fiha kuna masu wani a cikin ta abadan har abada Allah ke zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma shi lafazin zalika al-fawz al-azim rabo mai girma ya lubi suna a cikin alkur'ani har wurare goma sha biyu wadansu wuraren da karin huwa wadansu wuraren babu huwa sai al-fawz azim wuraren da suke da huya guda shida wuraren da ba su da huya su ma guda shida za ku balaga ta waɗanda ba su da huya kaga na farko cikin suratul nisa'i da yazo تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم هذا huwa هو وذلك الفوز العظيم na biyu qala allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidun fiha abada radiya allahu anhum wa radu an dhalika al-fawz al-azim kada babu hukuma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 sannan na biyar ne wanda ma karanta sai karan jiya a cikin suratul safi yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin zalika al-fawz al-azim shi ne wannan na yau khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim cikin suratul tagabun dukkan zalika al-fawz al-azim babu to kuma sun kuma guda shida guda biyu a cikin suratul tauba an gane ko wa adallahu mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al fawz al azim سمى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهل من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سمى أخو يقول في كل سنة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدون لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فمن هدو تكون سورة الغافر وكلم السيئات ومن تكي سيئات ومنهم فقدر حلتا وذلك هو الفوز العظيم فمن نجير أتكين كالسان سورة الدخان فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسر يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون صرفة إنهم مرتكبون فمن نجد أتكين سورة الحديث يوم المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ذلك الله اكبر. يقول لنا ابن الله تعالى أقي إن دعكت ذلك الفوز العظيم أقي إن دعكت وذلك الفوز العظيم akwai inda kuma aka ce wa zalika huwa al-fawz al-azim to me yasa bayan ku duk ma'anonin ta ne shi kina suka ce balagar da ke cikin nan gurin ne idan aka samu jumla bayan ka ga wata jumla ta zo kuma bayan abin da ya saka ka samu su tare suka sauka da juna جملة بعدها جملة تتراكى nazalat anha bidun tarasin bainahuma to wannan idan an ga dama sai a zo da wawul atafi idan an ga dama sai a zo da kinaya fil jumlatu thaniya tadullu ila al-ula idan an ga dama sai a zo da ismul isara. idan an ga dama a haɗa duka uku ɗin domin mubalaga idan an ce zalika al-fawz al yayi idan ka ce wa zalika al-fawz al yayi idan ka ce wa zalika huwa al-fawz al-azim kaga wa ga zalika ga huwa duk an haɗa guda uku ga wawul atafi ga kuma zalika ismul isara ga huwa wato da damirul fasli wanda shine kinaya din duka domin balaga to a nan gurin ko suke bambancewa suka ce ta ai wani wurin da an kawo daya wani wurin a kawo biyu akwai wuri ɗaya ne kawai ko cikin qur'ani ko wuri biyu inda aka kawo uku dan me aka kawo ɗaya kan gurin sai aka kawo biyu sai aka kawo uku ma'ana masu zalikal fawzul azim zalikal fawzul azim dukkanin su guda biyar zalikal fawzul azim ne na suratul nisa ne zo da karin wau wa zalikal fawzul azim amma da haka duk sauran ba su da wawu su kuma zalika al fawzul azim zalika al fawzul azim zalika al fawzul azim dukkanin su zalika huwa ne zalika huwa guda biyu ne suka zo da karin wawu na cikin surutu tauba wa zalika huwa al-fawzul azim to inna allaha tara min al-mu'minina sannan na cikin surutu ghadab wa kaynu sayiat wa man kasara sayiat wa man zalika faqad rahimta wa zalika huwa al-fawzul azim su suka zo da karin wawu to shine sai dan suke cewa to ya abin lura me yasa nan aka zo da wawu san gurin ba a zo da wawu ya kamata a lura kuma shi ma me yasa dukkan na suka malamai kasu kyale komai tunda alqur'ani an saukar da shi domin tadabburi wato tadabburi ne sanya lura game da kalmomin da kike faɗa ya ma'anoni su wani sako suke isar maka wannan sune tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dai zan bayar da kuma da lokaci madauki wanda yake cikin suratul tauba mai wazalika huwal fawzul azim suka sai an kawo ababe guda uku domin izina da abu guda uku da suka gabata الأول يعود إلى الأول والثاني يعود إلى الثاني والثالث يعود إلى الثالث وتؤذى ببدا أكسو جباتا دل الله wa'adan وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل wal qur'an ta ga at-taura ga al-injil ga al-qur'an ka ga yakin kanta a wa zalika huwa al-qawlu ka ga kanta kuma a cikin taurat wal injil wal qur'an qur'ani ya karfi da aka sai zanto shi ke cin lafazin huwa wanda yake kusa da al-fawzul azim ina fata mun fahimta dukkan waɗannan da abin da zai ga hankalin mai saurare cewa qur'ani ana son a karanta shi da tadabburi qur'ani yana da matukar muhimmanci gane ma'anarsa dan inda haka ba sai ya kasance kamar da muka karanta jiya kamar al himar yahmilu asfara bi isa masal qawmin alladhina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi mutum da dauke da gwalagwalai da zabargadi da murjani amma kimar su ba zawamilu lil asari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmi al abairi la amruka ma yadri al idza gaba bi ahmalihi aw raha ma fil gara'iri kada mutum ya dauke da damin bai sani Allah ya baka damin kana dauke da shi aka baka sani ba shine alqur'ani mai girma inda ka san ma'anar ba ka haddace ba ka lura da ma'ana ba Allah rufa mana asiri Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidin fiha wa bi'sal masir wallazina kafaru wadanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu ulaika ashabun nar irin wadannan sune yan wuta khalidin fiha suna masu da dawoma a cikin ta wa bi'sal masir tur da makoma idan ta zanto ita ce wuta Allah ka tsare mu da shiga idan ba ku manta ba ba su biyu na faɗa muku na riga na biya ɗaya kenan ɗayan da ya rage shi ne wajen wa tujahiduna fi sabilillahi bi an wa anfusikum yato dama ana gabatar da dukiya kafin rai amma cikin surta tauba sai a gabatar da rai kafin dukiya inna allaha astara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna shine malamai suka ce abin da ke cikin suratul tauba ubangiji ta'ala yayi bayanin saye ne abin da zai saya shine rayukan mutane abin da zai bayar shine aljanna aljanna sama da tsada a wurin Allah a wurin dan adam kuma ba abin da yake da tsada sama da ranka da haka sai aka fara gabatar da rai nan dukiya amma a nan gurin kuwa an ba da bayanin tijara ne tijara kuma ba da rai ake tijara ba dan me ake yi da haka sai aka fara gabatar da kuɗi sannan sannan an ba da maganar jihadi kin kanka kafin a yi maganar shahada da ke ciki jihadi kuma dan karka dauka da ka ake tafiya dole sai da kuɗi sai da kuɗin sayan makamai sai da kuɗin talibi sai da kuɗin abinci sai da kuɗin kaza ina fata an fahimta a sai kuɗi suna da muhimmanci a babin jihadi da babin gwagwarmar yada addinin musulunci to amma wajen dacewa da shahada to wannan sai jarumi ne zai iya tsaya ya bauta da ita in ya sayar to Allah ma ya saya wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ku yi alfahari ko ku farin ciki

وعدي الله وعدي الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبنجد ce ma asaba min musibatin ba ta shafi dan adam ko ta shafi dukiyarsa ko arzikinsa ko gidansa illa bi idnillah in kun ga ambaliyar ruwa haka Allah ya tsaro ya kaddara in kun ga girgizar kasa haka in kun ga kamfar ruwan sama haka in kun ga karancin amfanin gona ko kwalara ko waɗansu cutuka haka Allah ya tsara haka ya kaddara illa bi idnillah wa man yu'min بالله ya tsaye girman musiba baya jiki da ke da shi da kamar da da da da da da girman musiba baya razanar da ni'ima baya tunautar da shi ya fitar da hanyar shi mu'mini manzon Allah ta duka halayen da yake cikin alkhairi ne idan alkhairi ya same shi sai ya zanto yayi godiya ga Allah in su sarra shakara fa kana la azidan lakum wa la in in azabi in kun gode zan tara haka Allah ya mummuni idan wani sharri ya same shi tare arziki ta same ko da shi a tsara ta same gudu a kai to nan gurin kuma sabara sai ka ga hakuri fa kana khairan a sakamakon hakurin nan da Allah ya baka inna ma duk abin da na damuwa ba abin da yake tsarawa akan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni ba abin da ke kara kan haka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ba mu lada cikin wannan musiba kamar ya mun gurbi da abin da ya faru sai manzo Allah ce duk wanda yake yin wannan hasara ya samu kareya ya samu a jarin sai ya baya matsala ya fitar da sai an faki dukkan abin da ka ci karo da shi a rayuwarka madukar ka ne ka wannan to ubangiji ta Allah zai baka lada sakamakon hakuri kuma ya mai na gurbi da abin da ya fi wanda ka rasa an gane ku wa man yu'min billahi yahdi kalba shine wanda ya imani da Allah sai Allah ya shirya zuciyarsa sai ka samu in ya samu da yawa sai ya godiya ya fitar da haƙƙin Allah in kuma ya samu karancin abin sai ya haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah kuwa masani ne game da kowane irin wa atiyu Allah wa atiyu rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa in tawallaytum in ko kuka juya baya ba ku yi da'a din nan ba fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin sai dai kadai abin da ke kan manzon mu shine isarwa isarwa wanda take mabayyana manzon Allah zai isar ya rage na mutane kuma su aiki ko kasi manzon Allah ya riga ya isar sahabbai a hajjin bankwana suka ce da shi mun tabbatar kad ballanta wa addaita wa nasahta kalmomi uku ballanta ba abin da ya rage ko harafi ɗaya manzon Allah bai rage ba addaita ka bayar da abin a aikace irin abin da ba a iya fahimta ta hanyar magana ba sai an yi aikace ka yi shi ka nuna a fili an gani kai sallah kake sallu kamar aikin wuri usalli ka tsaya aikin maji da shela da kai aka tara mutane wajen mutum dubu arba'in kana ce musu ku zo anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha ku koyi aikin hajjin daga wurina mai yiwa daga wannan shekarar kenan haka ka faɗa musu duk abin da sai an yi ta kayi shine addaita wa nasahata ka mu'amalanci kowa da ikhlasi ba wanda kaiwa albuki ba wanda ka nuna wa kanka wajen faɗin gaskiya kowa za ka faɗa masa makusanci manusanci kowa ka bayyana masa gaskiya haka sahabbai suka tabbatar manzon Allah ne wa ma ala rasul fa inna ma ala rasulina balagul mubin wato abin da ke kan manzon nan shine isarwa Allahu la ilaha illa hu lalle Allah babu abin bauta duka da cancanta ta shi wa Allah fa li tawakkalul mu'minun da Allah ne mummunai ya kamata su dogara kan su dogara ga wani sai dogaro da rukunansa guda biyu rukuni na farko zuciya ta ga ubangiji ba abin da zai samu na ƙarin girma na nasara na riba a kasuwa kowane irin abu sai in Allah ya ga dama zuciyarka ta rinka baka wannan bayanin bangare na biyu na dogaro kuma shine aiki ina san kasuwanci na ya gudana to ba na sakaci ba na lakon fita kasuwa ba na algusu ba na haɗinki ina ma'amalantar kowa daidai wa daida zuciya tana tare da Allah gabbai na kuma suna aiki to wannan ne rukunan tawakkali guda biyu duk wanda ya rufe daya ya dauki daya to ba tawakkali yake ba wani shirme yake daban an gane ko duk wanda ya zana a gida yake fita kasuwa ya zana yake neman aiki ya zana a masallaci yana wurdi yana zikiri ko kullum sai ya karanta suratul baqara ya tuka ba aiki wallahi ba tawakkali yake ba kare yake kawai sai yake ya koya ragancin sa sai ya dauki qur'ani ya rike qur'ani da daure da kujindi da wani sai ya ja'ala lakum al-ardha zalulan amsu me yasa ka zauna ya ce famtu fi biya ko tafi cikin sakannin kasa wa kulu min rizqihi ku nemo arzikin ubangiji sai ka tsaya masallaci ko kana zikiri ko kana hailala ko ka shiga salwa ka ga ba ta lokaci ba kai abinda Allah ya tsara ba ba kai abinda manzon Allah ba inda salwa ake ba manzon Allah bai je Badar ba bai je Uhud ba ba ta sahabbansa ba su noma ba ba su kasuwanci ba amma kasuwanci in kasuwa ne manoma ne ashe kenan tawakkali yana da wannan rukunan guda biyu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Allah ta ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتفتحوا وتوكلوا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم التي يا أيها الذين آمنوا يا ولد إيماني inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku ku maza ko lallai daga cikin mazajenku ku mata wa auladikum da kuma ƴaƴanku aduwwan lakum akwai waɗanda suke makiya ne a gare ku an gane ku fahzaruhum ku kiyaye su ma'ana ku daina biye musu cikin duk abin da za su ce ko su kawata muku ko su za ku a kansa wanda yake wajen biya muku bukata akwai saba ma ubangiji to wannan bukata sai a kyalita duk bukata da ba za ka biya wa wanda za ka biya masa ba sai ka saba Allah to sai a kyalita to anan gurin azwaj lafazi ne da yasa kuma za a isa mata shi yasa in ka ce min azwajikum wa auladikum a kana nufin matayen ku ko maza ko kana nufin mazajen ku mata duk lafazin ya dauki nuna domin lafazin azwaj yana nufin ma'aurata duka duk inda an fahimta ko akwai mutumin da zai zamanto ne sanadiyar bacewar matarsa matarsa mun munafi saliha da ya abida shi kuma ya zanto wani kangarare wani bahagon mutum ya da tursa ta ta hakika saba ma ubangiji ya sa ta yi abin da ba daidai ba kaga ya zama abokin adawa gare ta ba kai tsaye ba a fakaice haka akwai daga cikin mutumin da zai zanto shi na gari ne su ce ba ta rikici har sai ta sa shi ya kauce wa hanya ya kauce wa tsarin Allah ya kauce ta farkin musulunci kaga anan ta zama aboyar adawa gare shi amma ba kai tsaye ba a fakaice to haka yaya an fahimta ko shine malamai suke cewa don ku gane wato akwai aduwwul da zati akwai kuma aduwwul bi fi'lihi za su ji mutumin da kai shi dama ya tsare ka baya kanka kai tsaye an fahimta ko dama a ɗabi'ance a zuciyarsa ya riga ya kulla baya kanka baya kaunar ka ko baya son ku baya kan wannan aduwwul li zatihi an gane ko akwai kuma a li fi'lihi a zuciyarsa shi a karan kansa yana kaunar ka amma ayyukansa kuma da yake yi in ka yarda da su kamar iyayya ne gare ka dan za su ga maka cikin Allah yana nuna nuna ayyuka mugayen ayyuka ina ba ta amfita kamar matar da za ta sarfa ta miji wajen biya mata wata bukatar rayuwa har sai yayi sata har sai yayi faki har sai yayi wani abin da ba daidai ba ita dai bukatar ta biya to kaga wannan a zahiri ba makamin ta dauka ta yake ta so ta kashe shi ba amma a ga shi kuma a fakaice tana nema ta ingila cikin fushin Allah cikin wuta kaga ta zama ya gare to haka shi ma miji in ya zama haka haka in ya suka zama haka ga iyayen yana fatan kun fahimta shine inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sai Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru idan har kun yi rangwame wa tasfahu kuka kawar da kai wa taghfiru kuka yafi abin da suke muku na ba daidai ba ma'ana sun saba din amma kun gangare ba ku bi su ba amma kuma baya nuna sai kun ladabtar da su ta hanyar duka ko na addu'a kana kokarin ku yi rangwame ku dora su kan tabarki madadi dan su gyaru fa inna Allah ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne ubangiji ta'ala ko mai jinkai ne inna ma amwalukum wa auladukum fitna sanadai ƴaƴan sanadai dukiyoyin ku da ƴaƴan ku fitana ne a gare ku wallahu indahu ajrun azim ubangiji ta'ala shine yake lada wanda yake mai girma ƴaƴa fitana ne dan sukan zama wani lokaci a sanadiyar su mutum ya shagalta ya bar Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dukiya ma fitina ce wani lokaci a ta sai mutum ya shagala ya bar Allah ya bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji imam al-hakim an-nisaburi ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu da ranar juma'a yana cikin hudubar ta juma'a sai ga Hassan da Husaini an yi musu ado sun tafi juma'a suna yara kanana irin tafiyan nan ta yaro yaro na tafiya yayin tuntuɓe ya sake tashi yayin tuntuɓe ya sake tashi saboda gaggawa sai manzon Allah ya yanke hudu ba ta gaba daya sai ya sauko daga kan mambari sai ya dauke su sai ya zaunar da su sannan sai ya ci gaba da hudu da zai fara buɗe bakin sai ce sadaqallahu inna ma amwalukum wa auladukum fitna yace Allah ya gaskiya lalle ƴaƴan ku da dukiyoyin ku fitna ne yace ga yaran nan sun taso yanzu har sun mantar da ni ba kamar ma ba hudu ba nake ba na yake na dauka na dauka suna ibn ina fata an fahimta wallahu indahu ajrun azim ubangiji aure sa ne lada mai girma yake فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا أنفسكم ومن يقشح ومن نفسه فأولئك هم المفلحون وبنجد فتك الله كجد أوران الله ما استطعتم بربطين يدكو كسامئيكو واسمعوا كما كجي وأطيعوا في داء cikin abin da Allah ya faɗa cikin abin da manzon Allah ya faɗa cikin abin da shugabannin ku na musulunci suka faɗa wanda ya dace da faɗin Allah ya dace da faɗin manzon Allah ku ji ku yi biyayya wa anfiqu kuma ku rinka ciyar da wani abu na dukiyar ku khairan li anfusikum wannan shine mafi alheri ga kawunan ku ku ciyar da abin da yake alkhairi ne wato dukiya yake li anfusikum domin kawunan ku domin amfanar kawunan ku wa man yuka shuha nafsihi dukkan wanda ya yaki rowar zuci fa ulaika humul muflihun to irin waɗannan sune masu rabota wanda da ya yaki kwadayi ko rowa ta zuciya kamar yadda muka faɗa a baya ashihu wato rowa ce haɗe da kwadayi kai ba ka son ka da naka amma kuma kana son ka karbi na wani to wannan sai mutum yayi kokari ya yake manzo Allah ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah wattaqu shuhha fa inna ma ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum yace ku kiyayi shirka ku kiyayi zalunci domin zalunci duhu ne ranar tashin kiyama sannan kuma ku kiyayi rewa da kwadayi domin rowa da kwaɗayi ne ya halakar da waɗanda suke kafin su sa suka rika gudar da jinin junansu sa suka rika halatta abin da yake haramun ina fata fahimta wato kowane mutum kokari yake ya ki kwaɗayin zuciyarsa in ka ki kwaɗayin zuciyarsa ka daga kafin amma matukar kana da kwaɗayi to kana cikin tashin hankali ka wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun to wannan aya ta fatta kullaha masatun waɗansu malamai sun ce an kafe ta waɗansu sun ce ba a kafe ta ba mun yi magana akan wannan lokacin da muka da suratul ali imran a cikin tafsirin shekara farko amma lokaci yayi sai kila wani ma ya manta me aka ce wato ana kulla alaka tsakanin da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waɗansu malamai suka ce fadin sa ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron lokacin da aka saukar da ita sai sa ga su ganin abin ya mutu wahala to shine sai Allah ya saukar da wannan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu ma'ana ku tsoron Allah gwargwadon yadda kuka samu sa'a gwargwadon yadda kuka samu iko ba wai haka kuka tafi ba a gwargwadon yadda kuka samu iko duk da wannan zance kaga wannan ta kafe wata kenan ina fata an fahimta in mun tafi wannan zance kenan amma waɗansu malaman suka ce aya ce muhkama ma'ana ba a ta ba hukuncin ta nan kawai ƙarin bayani suke game da wata wannan ta ce ittaqullaha haqqa tuqatih wannan sai ta fassara ta abinda ake nufi da haka bukatun ne mastafatu idan kana da lafiya ga za ka yi sallah a tsaye wannan shine hakikalin takawa ka yi sallah a tsaye da ruku'i lafiyayye da sujada idan ka samu marurar da ba za ta iya baka daman ka tsaya ba sai ka koma sallah a zaune yin ta a zaune da kwatanta ruku'i da sujada wannan ne hakka bukatun game da wannan ne halin zuriya kaga mastafatu ta shigo cikin idan mutum ba zai iya yi a zaune ba sai a kwance to sai ya sallah a kwance wannan shine hakka tukatihi bin nisbati lahu wanda masafatun da ake nufi a nan wato wannan tana fassara wacce ne ba wai tana shafi ta bane an gane ko واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون يا الله ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم 阿拉影响困难。 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وبنجي تي إن تقرض الله قرضا حسنا إذا كنت بيما الله رنتي كيكاوى رنتي shine kai sadaka da kyakkyawan zuciya ka shiga sahu sahun waɗanda suke cewa inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba ka bukatan godiya ko yabon wanda ka baiwa to wannan shine karban hasana in har kun yi irin wannan yudaifu lakum ubangiji zai lallanta shi gare ku wa yaghfir lakum kuma ubangiji zai muku gafara wallahu shakurun ta'ala sai a saba masa yana ibin samun mutum da a azaba amma sai masa jinkiri ko mutum ya tuba alimul gaibi shine masanin gaibu abin da ke ɓoye wa shahada ko masanin abin da ke bayyane al azizul hakim shine al'azizu azizu shine al hakim to wannan shine karshen wannan sura suratul tagabun kai tsaye za mu shiga cikin suratul talaq suratul talaq ana kiran ta suratul talaq wadan sahabbai suka ce suratul nisa'il qusra wato gajeruwar suratul nisa'i saboda suratul nisa'il kubra tana can tana mafartaka da ali imrana da kuma ma'ida tana tafiya al-qusra wato gajeruwar suratul nisa'i saboda yadda wancan ta kunshi wani hukunce hukunce na mata haka wannan ma ta kunshi wani hukunce hukunce na mata an fahimta ko tana ita ce jerin sura ta 65 sannan tana kunshi da ayoyi goma sha biyu sannan sura ce wadda take madaniya an saukar da ita a Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ta daidai da faɗin daidai din da kuma aikata daidai mai Allah ya rahmanir rahim يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ubangiji ya ce bayan bismillah ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqatum nisaa idan har kun saki mata to fa talliquhunna ko idan za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna to ku sake su suna masu fuskantar iddatu saki na fuskantar idda shine mutum ya saki mace a cikin lokacin da take da tsarki tsarkin da bai taɓa saduwa da ita ba ta yi al'ada ta gama kafin ya kai da saduwa da ita wannan shine lokacin saki da shari'a ta kai an fahimta ko shine fasalli ko hunna li iddatihinna wa ahsul idda kuma ku kiyaye idda wato me ake nufi da kiyaye idda lissafe kwanakinta idan jini ne a lissafa har sai an yi jini uku bisa ga ra'ayin malaman da ke ganin jini uku ne idan tsarki ne har sai an yi tsarki uku bisa ga fahimtar malaman da ke ganin tsarki uku ne idan waɗanda suke idda ne ta hanyar kirgan wata kamar yarinya da bata taɓa balaga ba bata taɓa kuma jinin al'ada bata fara bata balaga ba bata fara jinin al'ada ba aka aure ta bayan saduwa aka sake ta kaga lissafin wata uku ne ko mace wadda ta manyanta har ta daina jinin al'ada idan aka sake ta ita ma kaga lissafin wata za yi ko almutawaffa an ha zauja matar da mijinta ya mutu kaga lissafin wata ake ba jini ake kallo ba wa ahsul idda ay ibtida'an wa intiha'an ku kiyaye idda mafarka da karkanta yau aka shiga yau ne ya kamata a fita dan ya kasance an yi daidai wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna kar ku ce za ku fitar da su daga cikin gidajen ku min daga cikin gidajen su mata bayan an yi saki wala yakhrujuna haka su mata kada su ce za su fita kai idan ka sake ta ba ka tsaya ka saki fita matukar saki ne na komi saki ne na daya ko saki ne na biyu tana da haƙƙi ne ta zauna a gidanka ka ciyar da ita da sutura da wurin kwana har lokacin za ta kammala shi ne lati furju na min buyutihinna ke kuma kar ka tare yasa ki kwashe kayanki ubangiji ce wala ya farjuna kasu ma su za su fita matan in dai saki na ɗaya ne ko saki na biyu ne a yi hakuri a zauna har kammala a idda ba za ku fitar da su ba ko mazaje illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha mabayyaniya menene alfasha mabayyaniya wadan suka ce idan ta yi zina kaga shi kenan ta sayar da hakkin ta na zauna gidanka sai ka kore ta ka san kuma ka gidanku ya biya ta ce wadan suka ce a'a ba zina ce kadai fahisha mubayyana ba idan tana rashin kunya ga mutane gidan kana da ƴaƴa ba ka kula da su sauran kishiyoyinta tana ta bala'i da su tunda ita ta riga ta faɗa ruwa ta ko ce mata jawo wata ta faɗa tare ko ba haka ba ko kana da iyaye sai take musu rashin kunya da rashin mutunci ko kana ba ta yin sallah kace ta cikin sallah kace ba za a yi ba kaga wannan illa an yatuna fa su bayyana shi in mace sai wannan haƙƙin ta da take da ita na a tayar da ita na idda ya riga ya tsara sai ta shiga ku ta gidan ku illa an yatuna fa su bayyana amma da in ta kiyaye dokar Allah ba abin da ke tana da haƙƙi na a tayar da ita da Allah ke wutul ka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah ya lissafa muku wa man yata'adda hududallah dukkan wanda yake fere dokokin Allah faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa la tadri buku sani ba ko baka sani ba kai ne karatu la'alla Allah mai yiwa ubangiji ta'ala yuhdithu ba'da zalika amra ya fara da wani al'amari bayan wata rabuwa hikimar ta zauna a gidanka mai yiwa ka zo ka nemi sulhu nan ka mai da ita mai yiwa laifin da kai ka ba ta hakuri ta ce ta duba ba za ta sake ba nan ka dawo da ita shine la tadri la Allah yuhdi ba da zalika amra kuma a cikin dawowar mai yiwa Allah za ba ku zurriya ta gari ta da mujahidai ta da waɗanda za su ji kanka su ji kanta amma da wani kuki dan kankani kun kasa jurewa har za ku rabu ku yi hasarar abin da da ubangiji ta Allah ya kaddara za ku samu na yaya ne idan an yi hakuri din mai yiwa sai Allah ya sulhunta ku kuma a zo a samu zurriya ta gari ina fata mun fahimta a nan gurin kafin mu ce ubangiji yace ya ayyuhan nabiyyu kaga kira ne zuwa ga annabi sai kuma yace idza tallaqtum nisa a yayin yace idza tallaqtan nisa to da wannan ne jumhurin malamai wato imam malik da imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal suke kafa hujja cewa al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam khitabu li ummatihi illa ma dalla dalil ala tafsir wato duk magana da Allah ce da annabi yi kaza a cikin alqur'ani ba da shi kadai ake ba da shi da al'umma ne sai fa abin da muka samu dalili karara cewa shi kadai kan ake miki kamar da yake wa mar'atan mu'minatan in wahaba nafsa halin nabiyyi in arada nabiyyi ay yastankihaha idan mutum muna ta zo ta bayar da kanta na ba da kai na gare ka ya annabi idan annabi ce na karba to ta zo matarsa sai Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai kai kadai banda sauran mu'mini kar wata ta je wani malami ko ta je wajen wani ta ce na bayar da kai na gare ka ce na karba <laughs> sai annabi kai kadai الثالث ذنبا من دون المؤمنين kaga nan anan dallar dalilu ala tafsir amma dukkan abin da dalili domin ne keban fi annabi ba to duk abin da aka ce da annabi ya shafi sauran al'umma dan ga sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu amma sai sai za tallaka kun idan kun yi nafin ku saki mata kaga da shi kadai sai za tallaka ta bayan to ya ayyuhan nabiyyu aka ce a cikin ya ayyuhan nabiyyu yani ya ayyuhan nabiyyu anta wa ummatuka idza tallaqtum nisaa duk kiran da aka wa annabi cikin alqur'ani mutane ta mummune sai shiga ciki illa ma dallat dalil ala tafsiri idan kuna son ku kara samun wani misali Allah ce ya ayyuhan ta taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin sai ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira ka duba fa ya ayyuhan nabi ya ce wannan annabi ittaqillaha duk tsoron Allah duk da kike kai ba inda mu ake da yawa sai ittaqullaha amma sai aka ce ittaqillaha wala tuti'il kafirina da da yawa ne sai ce wala tuti'u al kafirina kamar da aka ce wala tuti'u amral musrifina wala tuti'il kafirina munafiqin amma karfi sai aka ce inna Allah kana bima ta'maluna kabira amma da mace inna Allah kana bima ta'maluna كبيرا تعملون سبب الخطاب للنبي الخطاب للنبي خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على التخفيف هذا أبنجي في منيبين إليه وتكوه أه منيبين بعدين إذا لبا كابون من ننسى كاكم وجهك للدين كاكم وجهك للدين حنيفا كذا أكم من ذن الله في كليه دم في الأمر ليه فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ايها النبي فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه امرنا اكون منيبا اليه wanda shine hal sahibul hal din damirin mustatir da ke cikin akin anta kenan shine sahibul hal din kaga anta mufrad munibina jam'i saboda ne al kitabu lin nabiyyi kitabun li ummatihi illa ma dalla dalilu ala tafsir ina fata an fahimta yana da misalai da yawa cikin Qur'ani wannan kadan ne daga cikin su Allah ke فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وعشروا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغنا أجلهن idan har mata sun kusan kai ajalinsu ma'ana lokacin lokacin idda ya kusa yankewa shine idza balagna ai idza qarabna inqida'a iddatihinna idan sun kusanci yankewar wato ainihin idda ɗinsu to fa an kuku da ma'rufin ko dai ku rike su ta hanyar da ta dace a cikin musulunci in ka ga ta kusa gama idda ka ji kana ta ta koma to ke to na koma da na komar da ke aw fariku hunna ko kuma ku rabu da su bi ma'rufin ta hanyar sadaki in ka ba ka ba ka da sha'awa ka kyale ta har ta kammala idda ta nan to daga kun rabu to yadda ake so ka rike bi ma'ruf haka ake son in za ka rabu da ita ka rabu da ita bi ma'ruf rike mutu bi ma'ruf shine ka kula da abincinta ka kula da kanta ka kula da suturarta ka kula da wurin kwananta sannan ka kula da haƙƙin ta suke da na saduwa waɗansu mazajen suna yin wani ba yin wasu. za ka mutum ya bada abinci ya bada wurin kwana amma babu ruwansu da magani wani ya bada abinci ya bada wurin kwana ya bada magani ya bada duk abin da ake bukata amma baya saduwa da sai ya kaurace mata wata biyu wani wata shida wani wallahi sai a wata takwas ba ruwansu da matarsa ba ruwansu saboda shi dan duniya ne kawai wani karamin fir'auna me take bukata da kin ya kawo abin nan buhun shinkafa buhun masara buhun alkama gare wani na manja na menene ya aje yo babu kowa a gidansu in dai dan Allah in ce ka mai da kamar mutiya dan ganin Allah in ce ba su na gure da mutum ka gane kai na muku ka gane me hikimar aure ka gane cewa da abinci da abin sha da sutura da tufafi duk da Allah ya ce dole kai amma kafin ka kai ka aure ta kafin ba ta ita aure da ma san akwai wanda yake yi bayan ka gama aure ta nemi ka kuma akwai wanda zai yi ko ne ɗanta ko wanda ko ƙaninta ko bai kalmalin musulunci a ce wannan abin ba da shi ne ake samun ba ta aure ba yana da muhimmanci shi da sha da sutura da wurin kwana amma akwai abin da miji ne kadai ke uba ba yayi wa ba yayi kane ba yayi da ba yayi kuma kai kalki ya ce idan na muku gargar da ya sai ne أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ai wata ba ta taba kai karan ta wajen Umar dan Khattab ta ce mijina bawan Allah nan kullum da daddare ya sallah wato da ya shafi da azumi Umar dan Khattab ya ce ni'mar zawji zawji ba madalla da miji kin more da miji kace baka fahimta ba ba kullum dare kiyamul layl kullum azumi yake ya ne fa wannan bawan Allah irin wannan salihin sai ɗaya daga cikin tabi'ai yana zaune a sabar Umar dan Khattab sai ce matan nan ta kawo ƙara amma da alama kotun ka bata fahimci ta ba sai a ah, menene ƙara tana da mutunta baya sabuwa da ita a ah, kullum dare kiyama lalle da safe kuma azumi to me za a yi kenan ba lokaci zarfin zaman din ai guda biyu ne ko dare ko rana to duka yamma mai suka ibada sai ce to irin yadda ka fahimci hukuncin su na baka dama zo ka yi fi tsakanin tun da ka fahimci kadiyar sai ce to ni abin da nake ganin za a yi da ka'ida in mutum yana da mukaddara mata hudu gare shi in mutum na da mata guda hudu kuma ya zanto za a yi rabon kwana ɗaya ɗai ka ga kenan kowace mace cikin kwana hudu tana da shi sau ɗaya ko ba haka ba to mukaddara yanzu matansa hudu a kowane kwana ɗaya lalle ya zo ya kasance ta sauran kwana uku je kiyamun laila din yayi ta azumi amma lalle idan an zo na hudu a ranar babu kiyamun laila ko babu azumi Umar dan Khattab ya dariya ki lalle ban san ba bai burge ni yadda ka fahimci karan ko yadda kai hukunci sai kana na da kai alƙalin da yake ka sai ba ka alƙalanci saboda haka mai na da haƙƙi Allah kalli akan ka ɗaya rabon in a ce kai kaɗai ne ita kaɗai ce tana da haƙƙi a cikin kowane kwana hudu sai ka kusanci ta a cikin kowane kwana hudu ma'ana inda za ka wuce kwana hudu a yi biyar a yi shida ba da amincewar ta ba ba rikin lafiya ba ba al'ada ba kuma kuma lafiyar ta ba rikin lafiya ta kama ba ba ta tafiya ba ta zalunce ta kina to ina ga wanda za a yi wata hudu a yi wata biyar a yi wata shida wallahi akwai matan da za su ce wata shida wani namijin ba zai kula da ta ba akwai kuma mazajen da su suna da wasu mata da yawa kamar suna da guda biyu ko uku sai su ware wata ita kadai ita ce ake komai da ita amma sauran su kenan sai dai su kula da yara su dafa girki su ci abinci su kanta su yi barci in sun ga dama su yi kiyamul lalle in sun ga dama su yi kallon talabijin wannan ya shafi su ba abin da ya dame ka gama ka biyar Allah duk na gaji da wani dan araba kwana da ita kuma mijin nasa ne haƙƙin ta ne a raba kwana da ita duk ai banza da ita miji ya dawo daga kasuwa ta wannan ta wannan karkara ta tana donan sai wannan sai ado din ta shafa huda ta shafa jambaki sai komai duk a banza ya kai da kai ya tsale ba abin da ya dame wallahi wannan rashin kyauta ne kuma wallahi masu wannan sai Allah ya tambaye su gobe kiyama masu wannan sai Allah tambaye su gobe kiyama sai mutum ya je gama komai nashi sai ya zo gida wajen karfe da in cikin sai ya bude CNN ko ya bude BBC ko ya bude wata kisa ya ta kallon wata kusara har dare shi kana wani ma a kan kujerar zama a falo barci zai dauke ko ya sallah ba zai bace karfe 9 zai tashi rana ya wanke ido ya sallah dan ba zai yi alwala ba ya wanke ido ya sallah sannan kuma ya fita ga haƙƙin Allah bai bayar ba ga haƙƙin masu bai bayar ba to wallahi tallahi duk masu wannan sai Allah kalle ko kuma wani danki ne ta da daddare ana gama cin abinci kamar jikarin sa ake a gidan kamar mun kuma sa ake ya fita ya fita dandalin gida idan mun babban ma'aikatan gwamnati ne ya tafi wani guest house na ma'aikatarsa ko na kamfanin sa in ma'aikatan kamfani ne a je kan a zauna shi da abokanai in masaya ne su sha in masu neman yan mata ne su nemi yan mata yan kanana waɗansu ya'yansu waɗansu ƙasa da ya'yansu ba zai dawo gida ba sai karfe biyu na dare sai karfe uku baiwar Allah tana ta jiran sa bacci dauke ta ta yi adal ta ga hoda ta sa gambaki har yawan barci ya fito kan hodar ta rasa yadda ta dan Allah wannan ba fara wani gidan wallahi tallahi zalimi kuma wallahi Allah ba zai kyale ba sai ya hukunci kan ranar tashi kyale abinda Allah ya ce fa an tukuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ba abin da musulunci dadi mace nan tana da yanci cikin musulunci waɗansu azzaliman mazaje ne suka kwace mata amma ayoyin qur'ani sun tabbatar mata kafin in taho da kwana wata ko garne lacca a Kano dangane da hakkokin mata da safe ne aka da safe na dawo daga Zamfara wajen wani taro daga Zamfara zuwa karfe goma kawai na dauki bidiyo takarda ina lissafawa in yi haka in yi tunani ga daya in yi haka sai da mun lissafa haƙƙi talatin cikin qur'ani da hadisi ba wai tsaya bane rubutacciyar lacca ma'ana in zan tsaya rubutaccen lacca ko ni ko wani wanda ya fi ni kila sai mutum ya sami haƙƙi hamsin sittin saba'in ɗari wanda mutum ke tabbatarwa mata amma talatin suna nan ko da yanzu suna tana wila haƙƙi ta haƙƙi guda talatin da musulunci bai mata amma maza ne sau kwaki. ba ayoyin qur'ani ko hadisi suka musu kwaci ba ina ba ta hankali ga shi ba amsa ko wani wa rubuna wa wace in za ka fice ka kore ka ka ce a zo mai ya kori kura ya kwashe kaya a tafi kana waye ke wannan karrama ta kai lokacin da kaje daura aure ba gobe ka kasa aka saki aka je cikin mutunci to kuma kuma sai ka kai gidansu cikin mutunci bayan ta kammala ita kuma an ce ka ba ta kyauta ta tamattu'i wa hunna ala al-busi qadruhu wa an mutu kuma gurgurdan halinka idan kai manyan mala'u ne a gari kaga za ka ba ta gida da mota da ko yar naira dubu ɗari ga kuma takardar sai Allah ya kalli ba za ka damu da yawa yanzu a nan garin suwa za su bada dubu gida da mota musamman sun bayar ba ba suna nan ba da yawa sun fi cikin tarbi ya bada gida ya bada mota ya bada dubu ɗari da ma sun yayi ba to wallahi idan wannan ne halin ka kasance mace baka yi wannan mace Allah ya kama ku gobe kiyama akwai wanda kila dubu hamsin zai ba akwai wanda dubu goma zai ba akwai wanda daidai karfin su shine dubu biyar akwai wanda daidai karfin su shine dubu ɗaya alal musi qadaruhu wa alal buqti qadaruhu idan kana ganin mugun mutum mu san account ɗinka ba Allah ya sani idan za ka iya bada dubu ɗari sai kai kwanje sai ka bada dubu hamsin ko arba'in ko ashirin da biyar ko goma sauran sai ka yi uku a lahira hakkin ka ne to waye yanzu ka sakin mace ba ta wannan kyauta saki amma na gudu idan ce waye ta yin saki hannaye za su yawa a sama to amma waye ta bada kyautar saki wadda manzan Allah ya tabbatar cewa ai babu ita ma har da an zaba mutane sun goma aiki ita ga ta kun nafi ne har cikin malikiya ko ne suka wajen ta waɗansu ne suka ce musahabi amma da yawa sun wadda hunna فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم كتير da wai adalin ko tsayar da shaidu guda biyu a adalai cikin da ake nufi da tsayar da shaidu guda biyu ana nufi in za ka saki ka tsayar da shaidu guda biyu in za ka dawo da ita ka tsayar da shaidu guda biyu haka in za ka aura shaidu guda biyu zawai adalin minkum ya shafi as-salat ya shafi annika ya shafi kuma arraja'a a cikin kowanne sai da shi lokacin da ka aure ba kire shaidu duba in ka fito sai ka samu shaidu guda biyu wani da wani na ka kuma ta don ku sani daga yau rana kaza ko da wata rana baka nan ai za su iya cewa eh lalle lokaci za su kai yanzu ka kai idda ko lokaci bai kai idda ko in kiki ya bayyana ya kai a cikin daga cikin daga gidansa ne ko kuma a'a daga baya ne lokaci ya riga ya kisa idan kuma ya tashi dawo da ita bayan ya dawo da ita sai ka fita kafa shedan nan wajibi ne idan mutum bai bayar ya safu amma sai ya kafa shaida in ya dawo da ita ya ba ta labarin na dawo da ke sannan ya samu wadansu abokan sa guda biyu na dawo da wani shikenan labarin ne zai ba su ba ana neman tabbatar su bane ko iyayen ta kaka ko wadanda zai su kuma su fiki daya yana so ya dawo da ita iyayen ta suke a aminci ya aiki ta tsaya magana ne wa ta kana yadda su na dawo da ke shikenan ka dawo waɗansu malaman ma suka ce inda za ka je gidan ko da cikin malkiya ka je gidansa ka yi sallama ko kuma dama kuna tare cikin duhu kawai ko ta karin gobe ta to ta koma cikin duhu ko da ba jima'i kawai mutum ya rungume ta kawai ta koma haka sun kuma da suka ce kaga anan gurin iyaye ba zai da zasu kawai idan kana so kamar ne ka je kawai unguwar da baban ta yi gamsu salawati ya yi sallah da kai an gama ana yin sallama suka ta ce jama'a assalamu alaikum da Allah limai ina da wani bayani da na sace wacce amma kuma daga baya na yi nadama na je na same ta mun duhu don haka na dawo da ita jama'a su zama shaida ya za'i ba wanda aka iya dole a yadda ba wanda yake da ikon yake maka ba haka ba kallon bane shaidun aure su zanto su ne shaidun zaki ba lalle bane shaidun saki su zanto su ne shaidu na ne na komai da wai adamin minkum ya tafi kowa da kowa واقيموا الشهاده لله وسيد سيدا دومين الله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر wannan shine abin da ake muku wa'azinsa da wanda ya yi imani da Allah yi imani da ranar karshe wa man yattaqillaha dukkan wanda ya tsara dokar Allah ya ga Allahu makaraja ubangiji zai sa masa mafita a cikin duk wani tsaka mai wuya da ya shiga ciki Allah zai fitar da shi wa yarzuquhu kuma Allah zai arzuta shi min haythu la yahtasib ta inda baya tsammani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh dukkan wanda ya dogara ga Allah to hakika Allah ya isar masa inna Allah baligu amrihi ubangiji ta'ala lalle mai kisar da al'amarin fa ne yadda ya tsaro shi haka ne tafi kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara hakika kowane irin al'amari Allah ya sa masa gurgudan wasa ya sa masa lokacin wasa ya kaddara masa lokacin faruwarsa aure ko fiki ko komai Allah ya kaddara masa lokacin faruwarsa sai Allah ya واللائي يئسن من المحيض من نسائه عليكم إن تبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهد وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزل له أجرا والله هي اسم من المحيض وأن بسك رجاسك قيد صنان هيلا من نسائكم سكما تنكو في كدوس سنكين باتا هيلا in irtabtum in har kokonto ya same ku game da iddar su to gata ta fa iddatuhunna tsawon lokacin iddar su salasatu ashhur watanni guda uku wallahi lam yahidna haka waɗanda ba riga sun fara haila ba yara ƙanana ba su balaga ba aka musu aure miji ya sadu ita ya sake ta to wannan ita ma idan an sake ta iddar ta wata uku wa ulatul ahmali ma abuta juna biyu kuwa ajaluhum sai ku zauna ba ko rabu gaba daya a canza ma da wata kuɗi ta ke ma mata in kin sa kawa in kun zauna a gyara miki halin mijin in ba ku zauna ba a canza miki da wani mijin da ya fi alkhairi shine yadda Allah min amri yusra zalika amru anzalahu ilaykum wannan shine al'amarin Allah wanda ya saukar da shi zuwa gare ku a cikin wannan wahayi na alqur'ani ne girma wa man yattaqillah wanda ko ya kiyaye dokar Allah da tsoronsa yukaffiru anhu sayyi'atihi haka ne Allah zai kankare masa kurakuransa wa yu'zim lahu ajra sannan kuma ya girmama ladansa anan suka ce sun gaddakawa amma mai ta so uku a kowane wuri kuma an kawo sakamakon yin ta kishiyar wanda yake ɗaya wurin na farko wa man yutaki Allah yadda allahu lahu makarja na biyu wa man yutaki Allah yadda allahu min min amrihi yusra na uku wa man yutaki Allah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra wato takawa tana da magunguna masu yawa da suke tana da alkhairi da yawa da suke jawo wa dan adam kadan daga cikin su kenan ayoyin suka faɗa ina ganin zamu dakata a nan gudu saboda ayar ta da hukunci hukunci duk yadda muke mu tafi a guje ba za mu iya wuce wadansu ba dole wadansu sai mun sai mu tsaya nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mana